Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariyar. Ta da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A wannan rana ta Alhamis, hudu ga watan Maris shekara ta 2021, inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi wani bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Falasɗinawa. an yi zanga-zanga a fadin kasar myanmar a yau dinnan alhamis ta nuna rashin yarda da gwamnatin sojan da suka kwace mulki abinda majalisar ɗinkin duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina an tarar da gawar sojar koriya ta kudu mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya laraba bayan da ta yi yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga cikin taskar rahotanni, za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu akan yadda ake kashe kudade a kan gyaran manyan titunan kasar, amma suna cewa ba su gani a ƙasa ba. gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka abuja zuwa kaduna zuwa kano hakikalin gaskiya da ka abuja zuwa kaduna dai mu dai wani abu ba wai shin ina aka kwana a kan shirin gwamnatin tarayya da na jihohi na samar da ruga kuma wani ran alfanu shirin yake tattare da shi da kuma bunƙasa tattalin arziki idan har muka samu muka cima buri mutane za a karfafa su su ajiye dabbobin su a go daya bayan labaran duniya da kuma waɗannan rahotannin za mu kawo muku mu na kowace ranar alhamis lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duka mu yi ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba. ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin falasinawa fatu bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari ba tare da wata manufa ta siyasa ba kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan yunin shekara ta 2014 a ƙarshe dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya rutsa da su falasɗinawa da isra'ilawa biyo bayan tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai waɗanda suka haddasa matukar wahala a dukkan ɓangarorin a cewar fatu da wacce wani ɗan burtaniya mai gabatar da ƙara karim khan zai maye gurbinta a watan yuni ta ce a shekara ta 2019 an yi ta tafka laifukan yaƙi a yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza kuma mayakan falasɗinawa na hamas da sojojin isra'ila duk suna da hannu ciki An yi zanga-zanga a fadin kasar Myanmar a yau dinnan Alhamis ta nuna rashin yadda da gwamnatin sojan da suka kwace mulki. Abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kafar labarai ta Reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta suka kuma jefa yaƙi mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin Yangon da kuma birnin Monyewa na yankin tsakiyar ƙasar. an kuma yi zanga-zanga a mandale inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar kalsin wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka bindige shi har lahira jiya laraba a yayin zanga-zanga a birnin bayan shafe shekaru biyar ana aiki wurjanjan tare da tono ɗimbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da kuma gine-ginen gadoji don shimfiɗa layin dogo mai tsawon kilomita fiye da 400 da alamar cikin wannan shekarar za a kaddamar da jirgin kasan china mai sheƙa matukar gudu wanda zai ratsa kasar laos to yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko bayan amincewar da majalisar zartarwar najeriya ta yi na ware zunzurutun kudade har naira biliyan 797 da naira miliyan 200 don sake shimfiɗa titin da ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa Kaduna har ya isa jihar Kano. 'Yan kasar sun fara bayyana damuwarsu kan yadda aka sabawa da zunzurutun makudan kuɗaɗe don gyara a baya kuma ba a gani a zahirance. Suna ci gaba da bayyana fargabarsu da cewar za a koma gidan jiya na ware kuɗaɗe a takarda amma ba a ganin aiki a zahirance. Daga birnin tarayya abokiyar aikinmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano da da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yi yadda zai daɗe bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana. A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano. a Hakikalin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da aka yi daga kaduna kuma zuwa kano ulitin zamu ce abin da yi daga garan kawo abin da yi kano su wa'annan ayyukan da ta wuraren Zare? din nan abin da yi marraban jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane lent mota uku za su iya jeruwa su tafi su tafiya to amma daga bypass abin da ya abuja junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba to gaskiya duk landa na yi tafiya irin haka daga abuja zuwa kaduna ba karamin wahala nake sha ba zaka fasa taya zaka yi hanya ba kyau komai ya lalace abubuwan ba daɗi gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abin ya tafi a haka a'a bibiya yana da kyau rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu ministan ayyuka babba tunde fashola ne ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titunan da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar laraba council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction. Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi bayani akan tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi. Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan ɗari da hamsin da biyar wanda kuma yanzu ya sake sabon salo. To za mu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasa wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kuɗaɗen kuma an gama su wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin ƙasa wajen samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin kasa. Idan ba a manta ba a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zartaswar kasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai labaran duniya kashi da biyu. To Yusuf an tarar da gawar sojar Koriya ta kudu din nan mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidan ta jiya Laraba sama da shekara guda bayan sallamarta daga aikin soji. Hukumomi a birnin Shanju na yankin tsakiyar kasar da ke kudu da birnin Seoul sun ce masu ayyukan ceto sun je duba matar mai suna Ben Hiso bayan da ma'aikatan lafiya na fannin lalurar kwakwalwa suka kasa ji daga gare ta tun ranar 28 ga watan nan na fabrairu hukumomi sun ce ta yi kwanaki da mutuwa to amma ba a san musabbabin mutuwarta nan da nan ba a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap asibitin masu lalurar kwakwalwa ya ce biyun hoso ta taɓa yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata ganin sama da dala biliyan saba'in ake juyawa a harkokin mugan kwayoyi a kowace shekara a asiya kwararru a yankin sun ce kaman da aka yi kwanan nan na gaggan masu safarar mugan kwayoyi da kyar ya iya dakile safarar miyagun kwayoyi na lokaci mai tsawo. 'yan sandan holand sun ce sun damke sai cilo a watan janairu wanda ake zargin cewa shine madugun kungiyar safarar mugan kwayoyi a asiya da ake kira da kamfani ko kuma samgor a cantones ana zargin cewa kungiyar na samun gwamman biliyoyin daloli daga harkar kwaya a kowace shekara a yankin a watan fabrairu kuma 'yan sanda sun ce sun damƙe li chak wanda ake ganin shine madugu na biyu kwayar da ta fi samarwa kungiyar kuɗi ita ce methamphetamine wadda ake yi a tsakanin myanmar laos thailand da kuma china saboda wadata kasuwannin japan da taiwan a ƙarshe 'yar jaridan nan ta ƙasar filifino mai shan fama maria reza ta bayar da ba'asi a yau dinnan alhamis a wata kotu a birnin manila a tuhumarta da ake yi da rashin biyan haraji tuhume-tuhumen da ake ma resa mawallafiyar wata kafar labarai ta yanar gizo mai suna rafla na ɗaya daga cikin jerin matsaloli na doka da ita da sauran masu suka ke cewa duk yunkuri ne kawai na tsorata 'yan jarida da shugaba rodrigo duterte ke yi labaran duniyar kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga sauran rahotanni gwamnatin jihar plateau kuwa ta ɗau azama wajen ganin an fara gabatar da sabon shirin haɗaka na gwamnatin tarayya da na jihohi na samar da shirin rugga don takaita wahalhalu ga Fulani makiyaya da kawo ƙarshen matsalar faɗace-faɗace a tsakanin manoma da makiyayan. Daga birnin Jos ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Plateau ta amince da ƙudirin dokar da zai ba makiyaya damar shiga tsarin kiwo na zamani a jihar. Tsarin kiwon na zamani wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro a cikin wani shirin da zai ba makiyaya da manoma damar gudanar da harkokinsu cikin tsanaki da samun riba mai yawa, ya kuma ba jihohi damar zaben irin tsarin da ya dace da su. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, ya ce jihar Filato na cikin jihohi uku a shiyar arewa ta tsakiya da gwamnatin tarayya ta zaɓa don fara shirin. Idan har muka samu muka cima buri, mutane za a karfafa su su ajiye dabbobin su a go daya To mun riga mun sami guri a kanana hukumomi na kanam da na wase. Kin san a kwanan baya akwai cece kuce akan jama'a suna da tsaro kar a kwace musu gonakinsu su to gonakin na gwamnati ne za a bayar domin a fara wannan tsari makasudin abin da ya samu ake so a yi wannan domin irin fadace-fadace da suke tsakanin makiyaya da manoma shine ake so a kawar da shi. Mutane za su tattara kayan su ne su koma guraren da kuka samar musu? Waɗanda suke da nufi da niyya su koma wurin gurare za a yarda musu su koma wurin gurare domin za a yi musu makaranta ma da asibitin dabbobi da na jama'a a sa musu ruwan sha har da dam dam da na ruwa da dabbobi za su sha a tana da musu ciyawan da dabbobin da za su ci. waɗanda kuma ba su iya sun je wannan gurabe ba in kana da eh, dabbobinka a gida sai ka kebe inda za ka aje su domin idan wannan doka ta kan kama zai zama laifi idan ka bar shanunka ko wakinka suna yawo a tituna kawai. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar yace Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya ce sun amince da tsarin sai dai akwai wasu shawarwari da suka ba gwamnati kafin fara shirin. Muna so gwamnati ta yi wannan aikin amma ta yi shi a cikin lokaci wanda za a iya amincewa da shi. Na biyu sai an karanta tunatar da jama'a ga yadda abun yake ga alfanun shi ga ribar sannan kuma sai sun gani a kasa an kawo shanu talatin an ajiye su ba da riba mai kyau fiye da abin da saniya ɗari take bayarwa su da kansu za su shigo cikin wannan tsari mu tabbata gwamnati ta sa wannan abu yadda zai dore nan da shekara ɗari abin da ake yi kenan. Shirin ya kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin manoma da makiyaya da gwamnati da kuma masu son zuba jari. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne a kan shirye-shiryen haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci to masha allahu likita mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a ɗauka bayan an samu juna biyu daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa to shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewar an samu juna biyu saboda yanayin haihuwa wannan za ta iya zuwa ba a kan yadda aka tsara ba na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwa nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group akwai allura da za a shirya wadda tana da ɗan tsada misali saboda bayan haihuwa za a ba ita eh, mahaifiyar jariri to wannan abu ne tunda suna buƙatar kuɗi to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen cewa waɗannan abubuwan da za su iya taso kasuwa za su buƙaci kuɗi sai a fara tunanin yadda za a dan fara a tanaji zuwa wannan lokaci sannan haihuwa nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba ba ce haihuwa ce da sai an yi aiki idan ku za a aiki to shi ma kaga za a buƙaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake bukata idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifi mahaifiya lafiya jariri lafiya kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba misali kuma allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba to kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu 'yan watanni masu tsawo to amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka ana iya bayan kamar kamar sati 28 ko ko abin da sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ni wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba in an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji to sai kasance matsalar ta zo da sauki amma in ba a shirya komai ba ta zo ba bagatatan sai ya kasance akwai matsala saboda haka daga lokacin da aka yi sa aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanadi idan an a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewar misali aiki za a yi to za a fara tunanin aikin na misali zai buƙaci jini kuma wani irin kalar jini sannan a fara tuntubar ta ya za a samu jinin nan misali in yan uwa ne za su bayar da sauransu sai kasance kenan an yi abin a tsare yadda ba zai zo ba tatan ba yadda zai tayar da hankali to likita musamman ma da ka yi maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aiki aikin nan da dalili ake yin sa ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni ba na so na haihu da kaina kawai a cire min yaro na a kasashen mu har yanzu za ka ga duk wadda aka yi aiki wadda abin da ya shafi ta ne ko ya shafi lafiyar jarirai to amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayin inda mace za ta ce ita ba ta son kawai ta yi nakuda tana son kawai a cire mata jariri ba ta son ta yi nakuda kuma ana yin irin wannan din amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri. Shin menene ma mahimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri? To duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba. To amma abin da ya zo ba bagatatan babu wani tsari zai iya kasancewa ya hargi tsalamar mutum gaba daya. Zai iya kasancewa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki. To amma ba a bincika an tabbatar da haka haka ba sai ka ga ta yi nakuda misali ta kwana biyu kafin a je asibiti sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai dama tun farko wannan matar bai kamata ma a batta ta fara nakuda ba a wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin sai kasance ita uwar ta shiga wani hali mummuna wani lokacin kuma har a rasa uwar saboda kuma wannan ba a yi tsari ba ne da an samu tsarin nan tun farko an tabbatar da cewar wannan mata ba za ta iya haihuwa ba to da ba ba za a ma bari ta shiga nakuda ba kuma a ɗauki matakin da ya kamata kuma tunda an shirya an san da shi to sai kasance ba abu ne da zai zo da cikin tashin hankali da gaggawa ba ba kamar wadda sai da ta shiga nakuda kwana biyu ba a kawo ta asibiti sannan a tabbatar da ba za ta iya haihuwa ba sannan a fara neman taya za a samu abin da za a yi aiki da shi bayan shirye-shiryen da ma ake yi bayan an duba ita uwa a asibiti lafiyanta da na jaririnta a shirin a yi tsare-tsaren da ya kamata a matakin asibiti da matakin likitoci shin ya kamata su iyaye su shirya tarbar sabon jaririnsu To shi ma ya danganta da akan abubuwa da dama. Na farko misali idan jaririn da ake tunanin haihuwarsa haihuwa ce ta al'ada da babu matsala illa iyaka za a ba da shawarwari akan abubuwan da ake ganin za su iya kasancewa su misali a ɗakin za su iya cutar da jaririn misali a al'adun mutanenmu da dama za ka ga an zuba irin abin da ake cewa kamfo wanda yake kore kwari da sauransu to kuma a likitanci akwai yaran da idan suka shaki wannan iska kamfo zai iya kawo musu cuta irin ta jandis da ake magana to kaga waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a gudana kamar idan ɗaki babu isasshen iska ko kuma windon ba abu da take ba duk wannan abu da ya kamata ne a gyara a share kura ya kasance iska ce mai kyau mai tsafta wanda da uwa da jaririnta za su shaƙa idan ana tsananin huturu ne misali sai ya kasance an tanaji kayan da za su kare jariri da kuma mahaifiyar jariri kenan sannan kuma za a ba da shawarwari akan kada a kulle tagogi a kunna wuta yadda hayaki zai turnike ɗakin da sauransu to duk wannan abubuwa ne da ya kamata a duba idan haihuwa ta matar da ba za ta iya haihuwa ba ce za ta yi aiki to da bukatar a shirya waye zai je ya taimaka mata misali a zaben asibiti waye zai kula da jariri bayan an haife shi sannan kuma da duk himudimomin da ya kamata misalitin da za ta kasance watakila ba ta gida tana asibiti a hidimomin da ya kamata a gida ya kamata an tsara wanda zai kula da gidan kenan kafin dawowarsu da kuma bayan ta dawo kasancewa an yi mata aiki akwai wasu abubuwa da ba za a bukaci ta yi ba ya kasance an yi tsarin wanda zai taimaka mata da waɗannan ayyuka na gida kamar wasu irin matsaloli ne ka iya tasowa sakamakon rashin waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren haihuwa matsalar farko shine na kasancewar rashin shirin nan za ka ga mace misali tana da juna biyu ta yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wani biki ko wani abu can wanda muhimmanci shi ba ya taka kara karya ba ne sai ya kasance saboda yanayin wahalhalun tafiya da sauransu tana iya shiga na kuda ko da ku akan hanya ne wannan yana daga cikin rashin tsari kaga kenan sai ya zama da jaririn da ita suna cikin hatsari kuma har mai gida da sauran yan uwa sai ya kasance an tada hankalinsu ba dalili inda tsari an san lokacin da ake tunanin za ta iya eh, shiga na nakuda misali to za a ba da shawara irin waɗannan tafiye-tafiye da ba su zama dole ba a yi hakuri da su irin abubuwan da duk aka san zai iya tsokano nakuda a yi hakuri da su ya kasance idan wadda aka tabbatar ba za ta iya haihuwa ba ce rashin tsarin nan yana iya kawo a samu delay lokacin da take bukata aikin an kasa yin shi saboda babu kuɗin zuwa asibiti kuma ba a yi tanajin su ba wanda inda da an yi tanajin su sai ka ga kenan tun kafin ma ta shiga nakuda an je an yi salin alin babu wani mishkila to likita daga karshe wace shawara zaka wa musamman ma mata masu juna biyu domin kare kansu da kuma jariransu ko kuma 'ya'yan da ke cikin cikinsu daga cin karo da ma wata matsala matsala kafin a haife su to shawarar farko shine eh, a guji shaye-shayen abubuwa barkatai ko da sunan irin su supplement nan da ake magana ko kuma maganin gargajiya da ba a tabbatar da Ah, su magungunan nan fa ba an tabbatar da illarsu ba ne nan mai juna biyu ta je tana sha sannan ko da magani na bature sai likita ya gani ya tabbatar da cewar wannan maganin ba shi da matsala akan juna biyu ko kuwa ita mai juna biyun kafin a rubuta shi da kuma ka'ida shi sannan ya kasance an tsara yanayin haihuwa yadda zai kasance an rage bukatar emergency wato abu da aka tsara shi daki-daki ya fi saukin gudanarwa akan sai ya zo bagatatan. ta masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. dr lawan musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. Bari mu faro da wannan saƙo da ke cewa salam VOA Hausa. rashin tsaro sai kara taɓarɓarewa yake yi a jihar zamfara to allah kawo mana magani in ji injiniya mai gero makeri kwanta gora wannan sako na cewa satar yara ɗalibai 'yan makaranta a najeriya akwai siyasa a cikin wannan lamari domin akwai wasu 'yan boko da 'yan siyasa da ke cikin wannan al'amarin dumu-dumu domin ba filatani na daji bai isa ya shirya wannan kitimurmuran shi kadai ba a don haka gwamnati ta tsananta bincike daga usman shitu mahuta Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ahmadu Abacha Mashina Yobe. Ya ce zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka. Hakika al'ummar kananan hukumomin karasuwa da matina da yusufari da unguru da ke jihar Yobe. Mun yi zaben tukun dare wajen zaben dan majalisarmu na tarayya. Saboda tun da muka zaɓi Honorable Tijjani Zanna Zakariya yau tsawon shekaru biyu kenan ko kan famfo bai kafa mana ba a ƙaramar hukumar mashina. Haka zalika tun da muka zaɓe shi bai kawo mana ziyara ba. Allah dai ya kyauta. Sako na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusufari ya ce salam VOA Hausa. Matakin janye yajin aiki da masu safaran kayan abinci daga arewa zuwa kudancin Najeriya abu ne mai kyau muna fatan Allah ya sa wannan fahimtar juna ya dore abada. Sakonmu na ƙarshe na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka amin. To muna addu'ar Allah kawo muna ƙarshen matsalar rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya amin suma amin. Sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa wa Barikin Ladi jihar Filato tare da Sani manaja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato. A gaida Baba Yakubu Makeri da wasikun masu sauraro. Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Falasinawa, Fatu Bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari ba tare da wata manufa ta siyasa ba. kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan yunin shekara ta 2014 a ƙarshe dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya ritsa da su falasɗinawa da isra'ilawa biyo bayan tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai waɗanda suka haddasa matuƙar wahala a dukkan ɓangarorin a cewar fatu an yi zanga-zanga a fadin kasar myanmar a yau nan alhamis ta nuna rashin yarda da gwamnatin sojan da suka kwace mulki abinda majalisar ɗinkin duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan fabrairu kafar labarai ta reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta suka kuma jefa hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin yangon da kuma birnin mayewa na yankin tsakiyar ƙasar an kuma yi zanga-zanga a mandale inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar kalsin wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka bindige shi har lahira je laraba a yayin zanga-zanga a birnin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima mu kuma da la'asariyar mu za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita muna sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis